وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار واللفر العلامة محمد بن ناصر بن سعدي وان دي رسو شكرا تدبو ديا دريئكو نتبعين باي هجرة يومنا ترى قوة جمال الآخرة هجرات على شكرا دبو ديا دريئكو دا أربعين دبيو daidai da 23 ga watan 1 miladiya ta 2021 wannan shine darasinmu na tara a wannan littafi mai albarka ‘yan uwa idan ana biye da mu zama da muka yi na ƙarshe mun karanta alhadisu sabi hadisi na bakwai hadisu abdullahi bin amur bin al'am wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam ya lissafa wasu miyagun ɗabi'u guda hudu ya ce ɗabi'u ne na munafukai ya ce duk wanda wannan ɗabi'un suka tattara a kansa Allah ya kiyaye to wannan ya zama tataccen munafiki wanda kuma ya sufanta da ɗaya ko biyu ko uku to ya sufantu da ɗabi'u marasa kyau na munafunci gwargwadon yadda ya kutsa musu gwargwadon yadda ya samu rabo ko kaso na munafunci kuma ya nisa da yardar Allah to bayan mun kawo wannan malam ya zo yana bayani akan kowace daga cikin miyagun ɗabi'un za mu tashi gabar da malam yake cewa ومن كان إذا حدث كذب يشمل الحديث عن الله والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ما لن يشي don haka yana daga cikin ɗabi'an nan ta munafunci cewa idan mutum ya tashi magana zai yanka ƙarya to ƙaryar da take mafi ƙololuwa wadda ta fi muni wadda Allah ta'ala ya fi fushi da ita ita ce ƙaryar da kai tsaye aka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙaryar da za a ƙirƙira a danganta masa alhalin ya barranta daga wannan ƙaryar sai kuma mataki na biyu a yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya a raɓa mai abin da bai faɗa ba ko aikin da bai aikata ba ko a danganta wani abu bisa ga zalunci cikin shari'arsa wadda shi bai zo da shi bai bayani malam ya ce kamar yadda ƙarya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam shari'a ta yanta hukuncin cewa duk wanda da gangan ya yanka ƙarya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam yana sani bisa ga zaɓinsa to ya tanadi wurin zaman tsarana ko ba alkiyama a cikin gidan wuta domin ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa babu wanda ya kai zaluncin wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya raba ta ga ubangiji subhanahu wa ta'ala to kaga sai aka gabatar da ƙarya ga Allah da ƙarya ga manzansa wanda wannan yake nuna maka cewa babu wani uzuri babu wani dalili da zai sa mutum ya danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala wani hukunci wanda baya cikin hukuncin da Allah ya saukar yana daga cikin ƙarya ga Allah subhanahu wa ta'ala a mai ƙarya a cikin sunayensa ko siffofinsa da ya tsufanta da su ko kuma a kutsa cikin ɗayantakarsa da abin da yake su kallamiri ne ga kaɗaitakarsa subhanahu ta'ala da kuma tsayawarsa da kansa kamar ƙaryar da kiristoci suka yi wa Allah ta'ala ta cewa annabi isa ɗan Allah ne ko kuma ƙaryar da yahudu suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala gabanin kiristoci cewa uzairu ɗan Allah ne duk Allah ta'ala ba shi da buƙatar ɗa ni da kai da muke mutane kasassu mu ne muke buƙatar ‘ya'ya amma Allah subhanahu wa ta'ala bai haifa ba ba a haife shi ba Ba ya ƙarewa ba shi da farko ba ya buƙatar wanda zai gaje shi ba ya buƙatar wanda zai taimake shi yayin da zai kai lokaci na rauni ba a danganta rauni ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yana cikin ma sunayensa alkawi kakkarfa al'aziz mabuwayi wanda ba a rinjaye a kansa duk abin da ya kasa a gaba sai dai shi ya mai rinjaye lam yalik wa lam bai haifa ba ba a haife shi ba ba shi da buƙatar abokan zama na mata kamar yadda wasu daga cikin kafiran ƙuraishawa ko larabawa suka yi ƙoƙarin danganta mai ce mala'iku matan Allah ne wal'iyazu billah kuma yadda Allah ta'ala ya ce wa ja'alun mala'ikatan na hun ibadun rahmani ina Allah ta'ala ya buƙatar mata ya buƙatar abokan zama badi'u samawati wal Shi ne wanda ya ƙirƙiri sammai da kasai Allah ya kunu lahu walad to ta yaya ma Allah zai riƙi ɗa wa lam takun lahu sahiba alhalin bai riƙi mata ba kuma baya buƙatar ta yana daga cikin yi wa Allah ta'ala ƙarya danganta wani abu a cikin shari'a da ya sauko da shi wanda Allah ta'ala bai sauko da shi ba wanda idan ba mu mance ba muka kalli ayoyin da da yawa suka yi magana akan yahudu da nasara ta wannan babu ne Allah ya tsine musu domin suna ƙoƙarin sai sun cusa abin da ba shari'ar Allah bai sauka musu da shi ba da ƙarfin tsiya kuma su ce sai sun gamsar da mabiya wannan addinin cewa wai shari'ar Allah ce don haka ta nan Allah ta'ala ya yi maganinsu daga cikin ƙaryar da suke wa Allah shi ne ƙoƙarin su bar tilawar abu ga ayat tana aiki tana gudana amma sai su ba ta mummunan fassara a tafsiru bin ra'ayi kawai su kawo tafsiri da ra'ayinsu da molanka wanda babu wani dalili na ilimi da yake karfafan wannan bayanin da suka yi tunda kamar yadda muka sani shi karatu ba molanka ba ne malaman musulunci sun rubuta abubuwa sun rubuta littattafai sun gwargwaje komai an yi bayanin ƙa'idojin ilimi wanda ya sani ya sani wanda ya jahilta ya jahilta jahilcin wanda ya jahilta baya zantowa uzuri na ya fassara abubuwa da molanka shi yasa aka kammala komai na ilimi aka ajiye shi wannan yana cikin kiyaye addinin Allah da Allah ta'ala ya sare waɗanda Allah ya kira su ar-rasikhuna fil ilm kafafu tabbatattu a cikin ilimi wanda Allah ta'ala ya musu yabo a farkon suratu ali imran wanda ya danganta sanin abubuwa masu rikitarwa na cikin littafinsa cewa Allah ta'ala shi ne ya san abubuwa ko fashin bakin abubuwan da sukan iya rikitarwa a cikin littafin Allah maɗaukakin sarki na daga sunaye da siffofi da ayyukan Allah wataƙila wani ɓangaren ma har da abin da ya shafi hukunce-hukunce sai yake kuma warrasi kuna fil'il bisa kira'ar wanda ya haɗe da yi waƙafi ba akan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. idan ka haɗe ta ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasi kuna fil'il cewa ba wanda ya san fashin bakin waɗannan abubuwan masu rikirkitarwa sai Allah maɗaukakin sarki da kuma ne waɗanda Allah ya ba su sabati ko rusuhi ko tabbata a cikin ilimi wanda in ana magana akan masu tabbata a cikin ilimi annabawa da mursalai ake fara kawowa sai kuma waɗanda suka bi bayansu suka bi gwadabe irin nasu da aiki irin nasu da kulawa da irin gadon da suka bari na ilimi domin annaba ba su bar gadon komai ba sai ilimi shi ya sa ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya riko da ilimi ya yi riko da babban rabu eh, wanda ya riko da ilimi na shari'a to lallai ya yi riko da babban rabu domin ba zai kauce ba ba zai zame ba zai Allah zai shiryar da shi hanyoyin da zai yarda da shi to wannan alkadibu anillahi ta'ala kenan dan haka alkadibu anillahi ta'ala yana daukan ma'anar tahriful kalam eh, tahriful kalimi an mawadi'i caccanja zantukan Allah subhanahu ta'ala daga asalin yadda Allah ta'ala yake so shi yasa idan muka duba abubuwan da malamai suka rubuta a bangare na tafsir za mu ga sun kasa tafsiri gida-gida kashe kashe mataki-mataki akwai matakan da suka yi ittifaqi akai babu sabani cewa ingantacce ne domin tafsiri ne da an gina shi akan ilimi misali tafsirul qur'ani bil qur'an alqur'ani ya fashin bakin alqur'ani wannan babu sabani ko kuma a fassara alqur'ani mai girma bis sunna wannan babu sabani da na farkon da na biyun in sun hada shi suke kira at-tafsiru bil ma'dud wannan babu sabani akai sai tafsirin alƙur'ani mai girma da yaren larabci duba ko la'akari da cewa da yaren wato alƙur'ani mai girma ya sauka don haka akwai wasu gaɓoɓin da kana buƙatar zurfafawa cikin yaren don ka samu fashin baƙi wannan ma babu saɓani a ciki sai magana fassara alƙur'ani mai girma da zantuttuka na sahabbai na magabata waɗannan shi ma babu saɓani ba matsala a kai domin su ne suke kara kai na fi kai kawo Allah ta'ala ya saukar da ayoyi a kan ayyukansu da haka kuma suna nan suna neman fashin baki amma sai malamai sai suka kore ɗaya kasan shi ne kawai ka fassara alkur'ani da molanka ka fassara alkur'ani da molanka ba tare da dogaro da wata aya ba ko hadisi ko wani ijma'i na malamai ko wani bayani na wani cikin sahabbai domin ya in aka bar kofar a buɗe kowa ya ce bari ya fashin baki yadda ya fahimta to fahimta ta bambanta to ƙarshe a kan fahimtarwa da fahimtarwa za a laru a kan tawa za a dogara ba ba wannan ana magana ne akan abubuwan da me bai kamata a ce an yi sabani a ciki ba amma akwai wani fage wanda an buɗe kofa ijtihadi yana iya shiga ciki wannan babu matsala sahabbai ma sun yi ijtihadi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma a tare da haka zamu ga cewa irin tsantsenin da suke wurin ba sa kutsawa cikin shari'ar Allah da ra'ayinsu an rawaito sayyidina abubakar radiyallahu anhu yana cewa ayyu sama'in tudhillu wata sama ce za ta yi min rumfa ko ta yi min inuwa wa ayyu ardin tuqilluni wata ƙasar ce za ta ɗauke ni in kuntu fi kitabillahi bi rahma idan kawai na sa molanka ni fashin bakin littafin Allah a wani lafazin ya zo da lafazin in kuntu fi kitabillahi ma la a'lam in na faɗa abin da ban sani ba a cikin littafin Allah to magabata sun fahimci wannan shi yasa ba sa kuskura su danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala abinda mai ba su da tabbas a kai domin babu zaluncin da ya kai wannan kamar yadda ya faɗa a aya haka na ƙarya ga hadisin manza Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu ya faɗi cewa wanda ya masa ƙarya ya tanadi wurin zamansa a gidan wuta ‘yan uwa wannan hadisin ɗaya ne daga cikin hadisai da yake tabbatar da gaskiyar annabtar manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam, kai ka ce yana ba da labarin cewa ku sani a ƙarshen zamani ko kuma in tafiya sai tafiya za a yi mun ƙarya kuma ya tabbata ɗin an masa ƙarya domin an samu tun daga lokacin da na farko biranen da koyarwa ta ilimi ta yi nisa da su sai aka dinga samun ƙarerai za mu samu wannan har a maganar na na aisha radiyallahu anha domin wasu sun zo daga iraki suka yi mata tambaya sai take cewa wai hakun ya ahlal iraki ta ce kai can ku ya ko mutanen wannan nahiya me yasa ne magana za ta fita a wurinmu ba ta fita ki ɗaya ba amma da ta je wurinku ta kewayo sai ku mai da ita tsintsiyar hannu ma'ana ya nuna cewa an fara samun alamu bayan wato sahabbai sun kusa karewa a lokacin da aka samu ƙarshe-ƙarshen abin nan ɗin wannan aka fara samun fitintinu da canji da abin da ya kama da haka da shigowar waɗanda suke da ba musulmai ba cikin musulunci to sai ya zanto duk wanda zai shigo zai shigo da irin wayewarsa da irin yarensa da irin wasu ƙurƙushin wasu aƙidinsa da da yake a kai kuma kamar yadda muka sani dama raba mutum da al'adarsa abu ne mai wahala kaɗai dai sai dai idan an ɗamfaru da ilimi an ɗamfaru da koyarwa an ɗamfaru da tarbiyya to a hankali sai ka ga wannan dattin yana zubewa amma an banda haka ita al'ada wato katutu take a cikin zuciyar ma'abocinta don haka har aka zo bayan wannan lokacin ma ya wasu suka yin saboda manufofi wanda suka ƙarya saboda manufofi na siyasa ta yadda suka sanya wasu hadisai na ƙarya da suke la'antar wasu daga cikin sahabbai suke kuma ɗaukaka mai wasu daga cikin sahabbai kamar yadda aka samu wasu su kuma masu sana'o'i su kuma suka dinga sanya wasu hadisai na falala akan wasu sana'a wani ya kalli turarensa ya sa mai hadisin falala don ya ciniki akwai waɗanda su kuma suka dinga sanya hadisai na ƙarya domin su samu shiga wurin masu mulki kamar yadda aka samu wani ya je ɗaya daga cikin ya je gaban ɗaya daga cikin kulasa sai ya gan shi yana wasa da wani tsuntsu ko tattabara a nan wurin sai ya kirkiro hadisin ƙarya kan falalar wasa da tsuntsu amma Allah ya taimaka wa halifan ya iya gane shi ya ce wallahi yanzu na shaida cewa kai tataccen makareci ne to an samu wa'anda su kuma suka yi da'awar zuhudu suka yi da'awar kudin duniya don haka sai suke ganin wai mutane hankalinsu ya karkata zuwa ga duniya zuwa ga fiqhun al’imamu hanifa da wasu abuwa wannan su a fahimta su suke ganin kamar ba wannan ya kamata su mai da hankali ba da haka sai suka zo suka dinga sanya falala hadisan falala akan falalar alwala falalar abubuwa da yawa na addini shine al-imamu suyuti a cikin alfiya da ya kawo magana akan ƙarya ga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi sharrin wanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya a wancan lokacin su ne sufaye yace domin sun sanya hadisai tili wurin yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ƙarya wai suna ganin ai su ba ƙarya suka yi mai ba da za ta cutar da shi a'a sun yi ƙarya ne don su taimaki addininsa inda yake cewa sharruhum sufiyyatun qad wada'u مكتسبين الأجر ma يدعو mafi sharrin wanda suka yi wa manzannin ƙarya su ne sufaye jahilan sufaye taba'an akwai waɗanda aka danganta su ga sufanci amma hanyar su babu komai a ciki sai bin sunnar Allah sallallahu alaihi wa sallam dai mabiya saboda rinto sun yi kokarin idan su cewa wa'annan sun zama a gidansu domin watakila su zamto madogararsu ko abin da ya kama da haka amma za ka samu duk abubuwan da ake rawaitowa na tarihin su babu komai sai tsayawa akan sunna sai riko da musulunci dama kuma dai suna ba shine muhimmi ba a'a aikin mutum domin man a abi amalu lam yusri bihi nasabu dan haka ko da ya kira kanka sufi ko wane ne aikin sa shine zai zai tabbatar da wannan koya kore dan ya zamto tseni ne da shi tsakari da Allah kuma yana tsaya akan shari'a wannan sunan ba shi da wani muhimmanci ba shi da wani tasiri akan mai yadda wanda ya da'awar sunna kuma aikinsa ba na sunna bane wannan sunan ba shi da wani tasiri ba shi da wata fa'ida a kan a'a nagarta ne abin la'akari ne abin izina to duka saboda Allah subhanahu Ta'ala ya ɗauki gabarar zai kare addininsa to yana cikin addinin Allah kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi kamar yadda babu wata ƙira'a yanzu da zaka zo da ita raba ta ga alqur'ani kace ƙira'a ce karbabiya face sai Allah ya kawo masana sun fayyace to haka ma babu wani hadisi guda ɗaya da za ka yi awar cewa annabi sallallahu ya faɗa kai har ma abin sha'awa abin ban suka sanya wasu alamomi ma da suke nuna alamar abun ma ba shi da ba ba shi da tushe a cikin shari'ar musulunci kamar a samu magana ta cikaro da alkur'ani kai tsaye kamar a samu magana ta warware wani abu da ya tabbata a tarihi kamar a samu magana ta warware wani tushe muhimmi wanda malamai da al'umma musulmi suka yi ijma'i a kai amma a samu magana ta zo tana tana wani abu wanda yake haramun ne kamar irin hadisan da aka kawo na ƙarya da suke zargin bakin mutum bai laifin baki shi kansa wai wani ya ce wai wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam wai ya zo ya ga babbansa al'abba yana ciyar da wasu bakake wai sai ya ce za su tsarin zanjiya ka kuskura ka ba wa bakin mutum sadaka domin shi matsalarsa idan ya koshi sai ya yi zina idan kuma ya ji yunwa sai ya sata to kaga wannan kana ji ka san me babu hasken annabta a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne ya dinga cewa sahabbai da'uha fa innaha mumtina yana cewa ba ku a hirdin ku ina ina hana ka ku kuskura ku dinga yin kabilanci domin kabilanci wari yake mutum annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsaya a hudubar ta ban kwana yana cewa da jininku da dukiyoyinku haramun ne a kanku da mutuncinku kamar yadda yau ta haramta a gare ku a wannan gari naku yana cewa kuma ku sani babu wani fifiko a kan balarabe da wanda ba balarabe ba da fari da baki sai da tsawa sai tsoron Allah to kaga duka wannan tuwatsu ne da da ka sa su ma'auni ne kana sawa za ka gane cewa akwai matsala akwai matsala a ciki to alhamdulillah Allah ta'ala ya kare addininsa dan haka wannan kariyar tana nan kuma duk wanda ya zo da wani abu wanda ba ya cikin addinin to ya samu matsala kuma addinin ba zai samu karkuwa ba wannan an gabatar da wannan saboda su ne mafi muni domin idan aka yi wa Allah ƙarya aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya to a dalilin wannan ƙarerai to al'umma ce za ta halaka za a tsora wasu za a tsora mabiya akan gwadaban da Allah ta'ala baya so daga nan kaga an bata an batar. Da haka wannan su ne mafi muni sai kuma a zo ƙasa mutum ya yi ƙarya ga abokin hulɗarsa mafi tsanani shi ne wanda ya amince masa wanda ya ba shi amana kuma ya masa ƙarya Ta ga wannan ƙaryar ba daidai take da gama garin ƙarya ba ko shugaba wanda yake Allah ya ba shi amanar talakawa ya yi musu ƙarya ya yaudare wannan shi ma nauyinsa daban girmansa daban muninsa daban a wurin ubangiji subhanahu ta’ala. ko wanda misali a cikin sana'arsa abokin abokin hulɗarsa ya bashi amana amma sai ya mai ƙarya kamar likitan da zai wa mara lafiyarsa ƙarya kamar malamin makarantar da zai wa almajirinsa ƙarya kamar maginin da zai yi wa wanda ya sashi aiki ƙarya haka dai duka kowane ɓangare za ka ga wannan sabgar za ta shiga idan mutum ya gaskiya yana da lada kuma Allah zai rubuta shi a wurinsa a matsayin mai gaskiya haka na idan ya yi ƙarya kuma wannan mummunan sakamako ko mummunan manufan wannan ƙaryar za ta bi shi to shine malam ce wa yashmalu al-hadith amma yukhbiru bihi min al min al kulliyyah wal-juz'iyyah faman kana hadha sha'nuhu faqad sharaka al-munafiqina fi akhass sifatihi dan haka dai a dunkule ita ƙaryar nan da ake magana ko dai ga magarin abubuwa abubuwan da suke gamammu ko kuma ke battattu wanda mutum zai tsaya ya yanka ƙarya saboda yana ganin yana da wata maslaha abin mamaki shine wanda za su ƙarya ma ka cika rasa ma su mai maslahar su a cikin ƙaryar kaga kamar ba su da wani wata gajiya da za su ci to dan me za ka yi ƙarya to malam ya ce duka wannan dai hadisin ya kunshe shi yace wanda ya haka kuma to lalle ya sani cewa yayi tarayya da munafukai a cikin irin sifofin da me irin sifofin da munafukai ne suka fuskanta da su domin munafukai tsantsan makaryata ne da haka wanda ya mai da tsarinsa cewa makaryaci ne to shi kenan kuma shi ya yi tarayya da munafukai a wannan gaba Wayyar kadibun ladi kala fiye nabiyu sallallahu alaihi wasallam don malam ya nuna maka menene munin karyar nan ne da ake magana don wani makaryacin yana ganin dabara ce ba karya ba ce yana ganin kamar wani azanci ne yake da shi ya yi nan ya yi nan ya yi kwalo-kwalo ba shi da ba shi da direction a duk abin da sabgar da aka kulla da shi sai ka saka ka kasa gane inda yasa gaba wani yana ganin kamar wani ci gaba ne yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wal kadhib na hane ku da yin kadiya iyyakum ismul fi'l ne ai anhaakum al kadhib ahir ku kuskura ku dinga yin karya. Karya shine ka bada labari kana sani bisa sabanin abin da yake a hakika ko ba da labari da saɓanin haƙiƙa saɓanin gaskiya kaga a nan abinda ka ba da labari a iya iliminka kana ganin hakan ne amma sai ta bayyana ba haka bane wannan baya cikin ƙarya sai dai a sashi a cikin kuskure wanda ma'fuun anhu an yi rangwame a Ya ce, fa'in na fa ba. In ji alisalam ya ce domin ƙarya du'u ilal hudu yana kai ga ma'abucinsa ya dinga yin fajirci ma'ana matsawar mutum ya buɗe wa kansa wannan ƙofar to za ka ga wannan ƙaryar za ka janyo wata ƙaryar ta janyo wata ƙaryar wataƙila a hanyar yin ƙaryar ta janyo salwantar wani haƙƙi ta janyo a ci mutuncin wani ta janyo a yi kaza ta janyo kaza a cutar da wani haka dai in ka fi sai ka ga in mutum bai aune ba tare da cewa a asalin lamari ba ya kudurce a ransa yana niyya yi wannan fujur din bane gaba daya amma sanadiyyar wannan ƙaryar sai ta kai shi ga me ga wannan fujur din kaga laifi goma da ashirin ga laifin ƙaryan ga laifin abin da kuma ƙaryar ta janyo don haka tarbiyyar musulmi shine ya tsaya akan gaskiya duk abin da kuma wannan gaskiyar zai za ta janyo masa ya yarda ya wannan gaskiyar domin ya samu kukuta ya zauna lafiya yace wa innal fujura ya ila an-nar shi kuma ayyuka na fajirci matsawar bawa yana kansu to su kuma in suka fashe shi santsi ne ba inda za su dakata da shi sai a cikin wuta wala yazalu wajhu yakzibu bawa ba zai gushe ba ko mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya wa ya taharral kalim yana binciken hanyoyin da zai yi ƙarya dan wani in zai shirya ƙaryan ma sai ya tsaya yayi tunani sai ya yi la'akari tukunna yadda zai shirya ya abin nan ɗin ya ta harban kare ya ce to bawa ba zai bushe ba yana yin wannan mummunan aiki hatta yi taba inda Allah kazzab karshe har sai ya wayi gari an rubuta shi a wajen Allah cikin littafin Allah cewa wannan kazzab ne makaryaci ne to idan mutum wal iyadu billah ya kai wannan matakin to in ba a yi wasa ba shi kenan ya shiga cikin kalla barrana ala qulubihim ma kanu Allah sai ya lullube zuciyar da tsatsa tsatsa ta ƙarya don haka shi kenan alkhairi sai zama baya ratsa baya ratsa zuciyar da haka duk wanda ka lura kaga duk wanda ya siffanta da ƙarya to zai iya maka duk wani abu na rashin kyautawa duk wani abu na rashin kyauta ba zai ji kunyar ya maka ba bisa doron bayanin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to ƴan uwa kamar yadda muka faɗa mafi muni shine a ce wanda babba wanda bai kamata ya karya din ba a ce yana yin karya mai gida da zai wa yaransa karya mai gida da zai wa matarsa karya shugaba da zai wa talakawansa karya wanda ya sa masu aiki ya yi musu karya ya yaudare su ya yaudare su ya musu karya ya ce zan yi kaza ya zo ya ƙi ومن كان إذا اؤتمن على الأموال والحقوق والأسرار خانه ولم يقم بأمانته فأين إيمانه yace haka na kuma in ka ɗauki ɓangaren dukiya yace duk wanda ya gaza ya kiyaye dukiyar da aka ba shi amana nan ba dukiyar da aka ba da amana da ma'ana mai faɗi misali yana daga cikin dukiyar da aka ba da amana uban gida da zai aje yaransa misali a kasuwa ko abin da ya kama da haka ya ce ga shi ya kawo masa abubuwa cewa duk abin da aka yi a lissafi lissafi ko kullum zan sallame ka akan kaza idan muka haɗa ribar misali karshen wata ko shekara kana da percentage kaza ni kuma zan ɗauki kaza ko zan baka kaza duka an yi komai akan yarjejeniya ba cuta ba cutarwa amma sai ya zo da gayya sai ya hargitsa lissafi ya shiga ya sama da faɗi ya rufe ciki a cikin dukiyar ya sama sha'asa, ya zo kuma ana lissafi ya tsuru ya ce yi wane ne yi an samu asara an samu ai da sauransu kaga wannan amana ce aka ci yana cikin cin amana dukiyar marayu dukiyar da za a wa mutum ta yara masu tasowa ko kuma mata masu rauni amma mutum ya tasa ta a gaba ya cinye saboda ba su da yadda za su yana daga cikin cin amana mutum ya maka aiki ka hana shi kuɗin ko kuma za ka ba shi amma sai ya sha wahala ko kuma ka ba shi ɗin amma ba yadda kuka yi ba sai yadda mai yadda ka ga dama yana daga cikin cin amana ka ɗauki ma'aikata su maka aiki tsarin aiki ya ba da cewa wa'annan ma'aikatan za ka biya su karshen wata za ka biya su kaza za ka biya su kaza komai an tsara kwantarakin komai saboda wani dalili na son zuciyarka sai ka ka kibiyansu a kan lokaci ko kwata-kwata ma ka ƙibiyansu, ko ka riƙe masa albashi ba tare da wani bayani ba duka wannan yana cikin ne wannan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana saboda duk sa'an da aka samu haƙƙi ya tozarta to baya tsayawa a iya wannan da'ira sai ka kaga yi ta'addi ma'ana yanzu idan ka hana mutum dukiyarsa yana da 'ya'ya ƴaƴansu suna buƙatar abinci suna buƙatar magani suna buƙatar ilimi duka wannan kuɗi ne yake yi ma'ana ka ta gayyara shi ka ta gayyara al'ummar da take karfinsa to kaga shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanya shi a cikin wannan malam yace wanda ya gaza kiyaye dukiya wal huquqi wal asrar eh, ومن كان إذا سمن على الأموال دول دي كسن شيء أن أن شمع أكن دوكيوي والحقوق حكم وتحقوقي ولزم أمانة تحقيقي ya ake nufi da amanar haƙƙi amanar haƙƙi shine a matsayinka na mai sulhu ka tafi sulhun aure ka ji zauna da matar ta gaya maka wasu abubuwa wani abu wani abu ba zai faɗu ba ka zauna da mai gidan ya gaya maka wani abu wani abu ba zai faɗu ba daga baya kuma ka zo kana yadawa kaga kayan ha'inci kayi ha'inci yana cikin abin da aka ce maka ka kiyaye kamar alƙali da zai shari'a akwai wani abin da zai binciko na na hujja ba a buƙatar kowa ya sani sai dai ya taimaka masa shi wurin yanke hukunci saboda abu ne wanda misali babu alkhairi a sani zai dagula lissafi sama da yadda zai gyara kaga wannan duka yana cikin haƙƙi yana daga cikin haƙƙi wanda zai kira ka ya baka tazri ya ce mala ina cikin matsala da Allah da yara na ko ina cikin matsala da iyali na ko kaza ya gaya maka wannan ce ba ni shawara bayan ka bar shawara kuma ya tafi ka je ka yada ko kuma a'a wanda za ka je ka ga yana wani abu ba daidai ba ya yi nadama ya nuna maka cewa lalle wannan kuskure ne amma za a kiyaye sai ka je ka yada shi duka dai abin da yake al'aura ce ko kuma a'a ka zo ka wuce gidan mutane kana hango cikin gidan ka laɗe yadda za ka ƙotar da idanka wannan shi ma yana cikin mai saboda ai wani katangaggen wuri ne wanda ba ka da hurumi a wurin da kamata mai a ce ka saki idanka a wannan wurin wanda ba za ka iya yi a miraran ba dole sai ka buya, ɓuya ga yake nuna maka cewa abin ba daidai ba ne to duka malam ya ce to wanda idan wani haƙƙi ya gilma ta gabansa sai ya fyaɗe shi ba zai iya barin sai wuce salin alin ba khana ha ta yayi ha'inci walam kun bi amanati kai shi akan kansa bai raga wa kansa ba fa aina imanu wala yace da Allah wannan ina imanin nasa wa aina haqiqatu islam ina a haqiqan musuluncin naka? sai so da abin da ake bukata domin miyagun ɗabi'un da ake so a raba shi da shi kai ya cutar da abokan zamansa ya gaza rabuwa da su wa kazalika man yankutu al-uhuda التي بينه وبين الله والعبودة التي بينه وبين الخلق ما لن يكاو يساك تفوى تتيشي وحكى لمرين بشأن يكي ga wanda shi kuma ta'adarsa shine ya dinga warware alƙawurran da suke tsakaninsa da ubangiji da kuma alƙawurran da suke tsakaninsa da bayan Allah abokan hulɗa yace wanda wanda ya zama shine ɗabi'arsa fa huwa mawsufun bi sifatin khabisa wannan ya tuffantu da mummunar sifa min sifatil munafiqi daga cikin siffofin munafikai warware alƙawari mana shine ku kulla wani abu na wato cewa za mu gudanar da kaza akan kaza to manzo Allah sallam ya ba da ka'ida yace almuslimuna ala shurutihim musulmi za su ne za su za su gudanar da hulɗoɗinsu ne akan sharaɗin da suka suka ne suka suka akai shi yasa malamai suka ce matsala sharaɗi? ko da abin da asali babu sharaɗi ne a kai amma sai ka samu sharadi sai na yadda to ya wajaba in zartar da wannan sharaɗin? sai dai idan sharadin ya halatta haram ko kuma ya haramta mai halal kamar wanda misali zai auri 'yan jama'a sai su shar'anta mai su ce to an shar'anta masa za ke karatu ya ce na ji na gani ina yadda ba matsala tana zuwa sai ce bai san zancen Ta ga ba shi da gaskiya ko in aka kai shi gaba alƙali za a ladabtar da shi kamar yadda idan mutum zai kasuwanci misali ya ce ina so ka sai mun da kaza amma sharaɗi na ne sai ka haɗa mun da kaza in ya yadda shi kenan shi ya tsora wa kai saɓanin misali yanzu mutum ya siyan maka da abinci ya ce amma da sharaɗin ba za ka ci ba sai dai ka zubar kaga wannan ba ta cin sharaɗi ne domin mai sharaɗi ne da yana nema ya halatta almubazzaranci ko sharaɗi ne wanda manfa'a ɗin da amfanin da danshi shi aka ce a wannan kuma ka kawo tarnaki a kan to duka ne saboda adalci irin na shari'a musulunci to musulunci yana girmama sharaɗi da yake tsakanin bayi ana so mutum ya zama sahihin mutum mai magana ɗaya cewa kayan da za ka yi ka ba daga baya kuma ba za ka dawo ka ce a ba zai yi ka to haka na ma alƙawarra da suke tsakanin eh, bawa da ubangiji subhanahu wa ta'ala والعهود التي بينه وبين الخلق فهو موصوف بصفة خبيثة من صفات المنافقين yace wa kadhalika man la yatawarra'u an amwali al-khalq wa huquqihi yace haka lamarin da sha'anin yake ga wanda shi ba shi da tsantseni ga dukiyar mutane da haƙoƙin su wanda Allah Allah yake ma haƙƙin ya ba magana yake ta cewa abin nan ba ba shi da wani tawili a kawai ya halatta wa kansa gani yake haram din nan duka dai wasu ɗan dabaru ne na wasu gani yake dai duk za a iya warwarewa tsakaninsa da ubangiji wanda ya zubin na to malam ya ce wanda ya iya yin ne wurin cin dukiyar mutane da haƙoƙinsu wayar sani su rafa kai bugu da ƙari ma lamfo yake yi yana sauraron dama ta samu har aunawa yake ya lissafa ya gaya zai cuci wani masu damfara ko a nan damfara za ka ga za a tsaya a shirya wata damfara da abin da ya kama da haka ko a kutsa cikin asusun mutum ko a yi ne wa yi hausi ya bilbafin kai wani ma za ka ga har husuma yake bilbafin ba tare da wani dalili ba ka ga yana jaɗin ja kuma ba shi da gaskiya amma yana ja'in ja yana ishtiyari sai ya samu haƙƙin mutane da kalli irin gingimu da ake na filaye da abin da ya kama da mutum ya zo ya san ba shi da gaskiya ya zo ya sai da dukiyar jama'a ya kawo takardu na ƙarya a yi ta zarya kotu yana ba da cin hanci ya ba duk wanda ya san cewa mai su ne za su iya bankaɗo shi yana sallama su a yi ta rigima shi rigiman ba yake nema da kuɗinsa ya siya ya biya yana ganin kawai rayuwar duk anan duniyar za ta gani to shine kaga wannan yana cikin wayar tani muturafaha yana kokarin sai ya ribaci wannan damar yace wa yukhasu fiha bil batil li yuthbita batilan Burinsa shi shine ya zai gafiya ta tsira da na bakinta wannan barnas ya tabbatar da ita aw yadfa haqqan ko kuma sai ya tankaɗar da wani haƙi fa hadhihi sifat wala yace duka wayannan sifofi la takadu tajtami'u fi shakhsin ba a fiye samun su haɗu a mutum ɗaya ba wa ma'ahu min al-imani ma yuzi'u aw yakfi matsawa a tare da shi akwai wani imani ko kaka na a zo a gani wannan sifofin ba za su haɗu a kansa ma'ana akwai akwai ne munafati ba yadda za a kazar mai imani kuma manci amana mayaudari mazambaci makaryaci maha'inci mai saba alkawari mai yin fajirci malayin ce ba zai yi ba saboda ɗabi'ar imani ta ci karo da wani kamar ka ce haske ne da duhu ba zai ka haɗa su a wuri guda ba ba za su haɗu ba dole da ɗaya zo ya kori ɗaya wanda ya fi ƙarfi zai kori ɗaya da ya ce haka ma wannan fa inna ha tunasil imana a shaggal munafa wannan miyagun ɗabi'u na nifafa sun ci karo da imani dukkanin cin karo malam yace wa'lam anna min usuli ahli sunnati wal jamaa ka sani yana daga cikin tuwasu wanda aqidar ahli sunna wal jamaa masu riƙo da littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam suka tafi akai annahu qad yajtami'u fil 'abd khisal khayr wa khisal shar malam ya kawo wannan dan kada ai mummunan zato ga wasu kada kuma izama an musu hukunci an zalunce su cewa to nan ka yi magana cewa waɗannan sifofi ba za su haɗu a zuciyar wanda akwai imani ba indai imanin nasa akwai shi ko ƙalƙatu ba zai yi to shi ne sai ce ka sani amma wannan baya kore za ka iya samun musulmi amma ne yin ƙarya za ka iya samun musulmi mai yaudara za ka iya samun musulmi mai saba alƙawari za ka iya samun musulmi mai ha'inci ma'ana a iya samun asalin musuluncin a samu kuma ɗaya ko biyu daga cikin ɗabi'u cewa ya siffanta da su a nan gurin a can yana aikin imani amma a nan kuma ya samu matsala ya ce zai yiwu a samu khisal jam'i ne na khasla khasla kuma ɗabi'a ɗabi'a ta alkhairi da ɗabi'a ta shan. ya ce wa khisalu imanin wa khisalu kufrin au nifaq ka iya samun sa da ɗabi'u na mai na imani a lokaci guda kuma wani zuwan kaga ya zo maka da wata ta'ada irin ta arna ko ta munafikai wa yastahiqqu min as-sawabi wal 'iqabi bi hasabi ma qama bihi min wujibati zalik yace to a irin wannan idan yana yin ƙarya musulmi ne mai ƙarya sai ya sallah yadda aka buƙaci sallar yana da ladan sallar sai ya ƙarya gwargwadon yadda ƙaryar nan ta janyo dameji gwargwadon yadda ya samu zunubi da akwai ƙaryar da damejin nata ba kaɗan ba ne. to gwargwadon yadda ya faɗa da gwargwadon yadda mutum ya samu zunubi kaga kenan ƙaryarsa ba za ta hana a bashi ladan sallah an gane kamar yadda sallarsa kuma matsawar bai tuba ba daga wannan ƙaryar da yake yi bai hada da istighfari ba to fa ita kadai inda yayi israri ba za ta kankare masa wancan me wannan abin nan din ba domin eh, laifin domin salloli da hasanat suna kankara zunubai ne ba tare da israri shi yasa Allah ya ce walan nusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun walan nusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa yin israri ya ce can innal hasanati yuhibna sayyi'at to ba a nufin ga wanda ya dawwama akai yana yi domin israri yana janyo yana janyo halattawa halattawa ma wasu daga malamai ma sun lissafa shi cikin ah, abin nan abubuwan da suke fitar da mutum daga musulunci domin kamar ya halatta abin da Allah ya haramta وقد دل على هذا الاصل نصوص كثيره yace wannan magana ta cewa za a iya samu mumini amma yayin rashin kyautawa yace nasoshi da dama a cikin alqur'ani mai girma da sunna sun tabbatar wa zai kawo mana biyu daga ciki na'am ahsan Allah ta'ala ya ce wa in ta'ifatan min almu'minina fatasal fa aslihu bainahum idan bangarori guda biyu na mu'minai suka yi fada da juna to ku sulhu tsakaninsu fada din babu kyau dabi'a kafirai ce saboda hadisin Abu Hurairah ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qitalul muslimi wa Bukhari da wa qitaluhu kufrun amma kaga da suka yi aikin kafirci bai zare musu sunan imani ba ko sai ya minal mu'mini daga cikin mu'minai ya faɗi laifin da suka yi laifi ne na ɗabi'ar kafirai to amma tun da baya cikin abin da yake fitarwa daga mai musulunci don haka suna nan a sunan imanin nasu kaga an samu khisalu kai da khisalu shan? akwai wata eh? وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فأحاديث فا كما رأى حديث يقول لكنون المسلمين لا يفسكره أي كيف أبدا والنبي قال أبدا قوة فارك رمتنا <laughs> نعم وده حديث يقول لكنون المسلمين لا يفسكره kuma wannan kuskuren bai fitar da shi daga musulunci na menene Thank you. haka ne ahsan na gane masu Salam ya ce ɗabi'u guda biyu ko masu ɗabi'a iri biyu to a tare da su akwai nau'i na kafirci akwai nau'i na kafirci ko da masu yin suka a cikin nasabar mutane bisa zalunci kawai zo ya kalli wani ya ce kai ba dan halal bane kawai saboda ya bata shi saboda wata manufa ta suka a cikin nasabar mutane da kuma masu yin kuka irin kukan kira da malamai suke faɗa cewa an yi mutuwa yago sai ta yin kuka da a cika wane ya mutu wannan ta ne shi kuma watakila ainihin lamari ba ma kukan yi su laraba sun yi nisa a wannan kamar mu ba mu da wannan ɗabi'a ko ko muna da ita su har haya ake ana hayo za a hayo zabiya ta zo da mabiyanta zo in ta bayar sai su karbe shine an-niyaha to kaga wanda ya niyaha wata mata da ta niyaha ai wata zama kafira ko haka na wanda ya soki na saban wani ai bai zama kafiri to amma ne ya aikata wasu ɗabi'u na kafirai an gane abin da yasa nace ku kawo aya da hadisi saboda ina so in gina muku wani abu akai ne shine an samu daga cikin tawaif wanda suke nasabta kansu ga musulunci sune khawarij suke gandu wanda yayi kabira min kaba'ir dhunub to ya fita daga musulunci da haka wannan nasoshin da kuka faɗa su ne musu rage cewa duk wanda misali ya zo ya yanka ƙarya yana sani to a wurinsu shi kenan shi ba menene ba ba musulmi ba ne a lahira kuma khalidun mukhalladun finna wai a lahira ne zai abin nan shi yasa tunani irin nasu yake da hadari tunani da ka ce kowa ya zama kafiri kai kaɗai ne musulmi duk wanda zai zo ya kafirta al'umma to ya jinin jininta ba komai bane a wurinsa ko ya ci dukiyarta ba komai mace a wurin yana nufin cewa matan ma duk sun sauku don haka abu ne mai sauƙi ya zo ya fashe su ya yi garkuwa da su ya kame su an gane saboda asalin munin ideology din da cewa na kafiri ne aiwa na babu sauran imani tattare da shi ka halatta komai nasa don haka komai nasu za ka iya masa ɗigu da kanka kaga yana da haɗari an gane don haka su sun ce wai bulkabi kabirati kafiri ala yana kuma khalidun mukhalladun fina malamai suka yi musu raddi daga cikin abin da yake nuna cewa mazhabin nasu batil wayannan nasoshin da kuka janyo al-imam al-qahtani yake cewa lasna nukaffiru musliman bi kabiratin a aqidar musulunci ba a kafirta musulmi dan ya aikata kabira min kaba'ir adh-dhunub فالله ذو عفو وذو غفران shi yasa da aka zo da wani ya sha giya a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa annabi sallam ya sa a sassama shi da takalmi shi ne bayan an sassama shi sai wani sai wasu suke zaginsa sai annabi sallam ya ce kar ku zama masu taimaka wa shaidan a kan ɗan uwanku sai ya ce ɗan uwanku an gane dan uwan ku musulmi ana wannan laifin ka kai wannan laifin ma shan giyar sa bai fitar da shi daga musulunci sai dai musulmi ne mai sabo na ku ku taimaka ku ja shi yadda zai rabu da wannan mummunan ɗabi'ar ya zama shi ma sahihin mutum ne na na saboda yana son Allah yana son manzo ahsan sallallahu alaihi wasallam yana to ga soyayyar Allah da manzo a cikin zuciya kuma a gefe guda kuma a wani bangare shi dan yayi jayi ko mun tana hadisin ma'iz ma radiyallahu anhu da akai yi masa rajul ko bayan an mai rajul wasu cikin sahabbai sun yi magana suka ce duba wannan mutum ya je sabgarta Allah ya rufa mai asiri kuma ya zo ya tona wa kansa asiri bai rangwanta kansa ba har sai da aka yi mai irin jifan da ake wa kare zala salam yake kai a hirsunsu ya ce na rantsi da Allah ya yi tuban da za a raba wa mutanen madina duk yayin yi mutu ka san suwa yi mutanen madina irin su sai na abubakar sahabbai wannan masu nauyi a mizani mana da za a raba musu tuban da ya da yayin yi mutu su a wani lafazin ya ce na rantsi da wanda rai na ke hannunsa yanzu haka yana cikin gidan aljanna yana ninkaya an gane duka wannan yake nuna maka cewa babu kai ba kokarin kafurta mutane wasala ce mai hadari malam yace waqad dalla ala hadha al-asl nusus kathiratun min al-kitab wa sunnah sayajibu al-amal bi kulli nusus wa tasdiquha kullaha dan haka ya wajaba ya aiki da dukkan nusushin nan da suka tabbata a wannan babi wa alaina an natabarra'a min madhhab al-khawarij ya wajaba barranta kanmu daga tunani irin na khawarij khawarij masu kafirta al'ummar musulmi su ce imanin su bashi da ke. abun mamaki da khawarij din nan tun a asalin san asalin fitowar tunanin tunanin ya fara ne tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wani mutum baya cikin sahabbai sunansa zul khuwaisira at-tamimi da ya zo bayan an dawo daga yaƙi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi kaso ya ba wannan ya ba wannan kawai sai ya kalla annabi sallam sai ya ce a dai dinga yin adalci shi ne annabi sallallahu alaihi sallam ransa ya ɓace ya ce wai haka ya ce kai sanka ya ce wane ne zai adalci in ban yi adalci ba a wani lafazin ya ce ala ta'amanunani wa ana aminu mafi sama yanzu ba za ku amince mun ba alhalin ni amintaccen wanda yake son ya zo da wani lafazin a riwayar cewa kunkuni ya tafi yana yi zance yake na bayan fage yake cewa lalle wannan wannan kasan ba a nufi Allah a ciki ba sai aka zo aka gaya wa annabi sunna sai ya ce ai in Allah ya raya ku daga tsatsan wannan mutumin Allah zai fitar da wasu mutane da idan ka kalli sallar su sai ka raina taka in ka kalla azumin da kake kaga wanda suke sai ka raina naka yace ga su makaranta alqur'ani yace amma suna fita daga addini kamar yadda kibiya in ka harba ta take fita daga me eh bana dan a nuna saboda me sun tuffanta da huluwi da ƙetare iyaka da rashin saiti da rashin gina tunani akan ilimi da yin aiki kawai da molanka duk wanda ya saba wa fahimtar su to kafiri ne jinin sa ya tun daga lokacin kuma abin sai ya taso sai ya kasa sai ya taso sai ya kasa wanda an yi fitina mama kuwa suka sabbaba gayyara irin su sai na Ali dan Abi Talib suka wahal da shi suka wahal da shi kuma ba su taimake shi ba kuma suka hada shi da ragowar abokansu tare da cewa an samu lokacin da aka tura Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya musu munazara aka yi debate da su ya ƙure musu maleji duk ya ce ku kawo hujjojin bayan duk sun gama hujjojin duk ya warware musu da bayani na ilimi aka samu kusan fiye da rabi duka sun suka dawo daga gaskiya to amma ka san a kowace tafiya akwai yan tabo ko yan tabo kenan ko wanda ba za su taba abin nan ba suna nan a to ba su dawo ba haka suka ci gaba da tsabtar su to shine malam yace allazina yadfa'una ma ja'at bihi nusus su waɗannan khawarij zamu ga ba ruwan su suna tankade abubuwan da suke zuwa na nasoshin shari'a min baqa'il imani wa baqa'id din tawanzuwar imani da addini walau fa'ala al-insanu min al-ma'asi ma fa'ala kai koda ne wato mutum ya aikata abin da ya aikata na sabu ai ya ishe ka abin mun karanta na wannan hadithul bitaqa din ko ba mun karanta hadithul bitaqa ba hadisin wanda za a shigar da shi wuta ƙarshen wanda zai fito daga wuta wanda ya zo cikin tirmizi da shama'i alisalam ya ce wallahi na san mutum na ƙarshe da zai fito daga wuta ya ce mutum ne zai fito ya gama ƙonewa ya zama gawayi ba kyan gani Allah ta'ala ya ce masa je ka shiga aljanna ya je ya leƙa sai ga kamar ko ta cika babu wuri sai ya dawo ya ce ya Allah ai kowa ya kama ai ba wuri a aljanna sai ya ce ka je ka shiga sai ya ce ya Allah kai dai kai ne rabbul alami ba na jin za ka yi min iski kafin a kai wannan sai a ce masa aika yi aikin alkhairi binciko aikin alkhairin sai ya ce kai an shi bai san yana da aikin alkhairi sai Allah ta'ala ya ce bala inna laka indana la hasan tabbas mu a wurin mu kana da aikin alkhairi lissalam sai a dauko wani kati yace bitaqa sai a dauko kati sai ya tambaya sai Allah me a katin sai a duba katin sai a ga an sa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadu rasulullah na shaida babu wanda ya cancanta abauta mai da gaskiya sai Allah kuma ina shaidawa annabi Muhammadu. za Allah shi kawai abin da yake nan amma ya tsula tsiyarsa ya koma ga Allah sai Allah ya ce ai wannan ita ce hasanarka wannan wannan za ta shigar da kai aljanna don haka anan sai a ce masa ka yi buri ka buraci duk abin da kake so Allah ya ba sai ya buraci kwatankwacin duniya sai ya buraci wani abu sai ya faɗa sai Allah ya ce to an baka kwatankwacin duniya da ta sau goma ka je ka shiga aljanna kaga wannan shi ma raddi ne akan mazhabin khawarij ko in har za a yi wa domin su sun ce wai khalidun mukhalladun fil nar gashi kuma wannan lam yukhallad fil nar ba a dawamar da shi a cikin wuta ba wannan yake nuna maka yalwar rahmar Allah cewa faɗin nata ya fi ƙarfin ni da kai mu tsoma bakinmu tsakanin ubangiji subhanahu ta'ala da bayan a kai ka jima da kanka kai fatan ma ka gama lafiya ko eh nafsi nafsi ake yace idan lam yaf'al shay'an min al-mukaffirat allati tukhrij sahibaha min al-iman muhimmi dai shine kada mutun yayi abinda zai kafurtar da shi raba shi da imani alkhawarij yarfa'una zalika kulla khawarij sai da suka tankade wannan baki daya wa yarawna man fa'ala shay'an min al-kaba'ir wa min fisal al aw fisal al-nifaq innahu kharij min ad-din mukhalladun fi an-nar bala yace wa hadha mazhabun batil wannan bataccen matafiya ce da nafsin littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da ijma'in magabata to kaga su ma inda suka samu matsala shine wuluwi da tsanantawa su suna ganin kamar idan ka rika haka lakwalakwa kai ordinary riko irin wanda kowa yake kamar ma addinin naka za ka rika to magana duk ba a nan take ba magana ba a nan take ba magana a iya kyautata aiki ne shi aikin ya zama mai kyau to shi kenan mai ake nufi da kyautata aiki shine a yi shi don Allah kuma ya dace da koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ko da murmushi kai dan Allah sai ya shigar da kai aljanna ko da abin da zai cutar da mutane akan hanya kai ka kawar sai shigar da kai aljanna ko da magana da magana ne ka taimaka wannan magana ta zama sanadiyar canjawar rayuwar da wasu cikin al'umma suke ciki sai shigar da kai aljanna Allah shi ma'auninsa shine ahsanu amala ba aksaru amala ba mafi yawan aiki ba ba ashaddu amala ba mafi tsananin aiki ba mafi kyawun aiki abinda muka faɗa daidai Allah ya fara da mu kuskuren da muke Allah mana afwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah jazakallahu khairan wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am